وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمقة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo ga Allah ta'ala da mana masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan malice na juma'a goma ga watan ramadan asulusu wasulusu kafir a shekara ta 1447 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 27 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin da ake cewa lissafin miladiyya Zaman mu na bakwai a suratul ma'ida da muke karantowa daga littafin malam abdurrahman ibn nasir ibn sa'adi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala jiya cikin ayata shida a biyu kai na aya ta biyu da muka karanta abin da ya rage na karatun da malam ya ambata ko karanta abin da malam ya rubuta dangane da sharhinta za mu ƙara sashi sai kuma mu ji aya ta uku ta maganar tahrimin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta su wajen ci فجن الله تعالى وتعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب آه، بما نأتي أي ليعن بعضكم بعضا على البر وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة نني مقطع هم بس من سجى فسربا إن جدي من بيانية يتي وكل خصلة من خصال الخير al-ma'amuri bi fi'liha dukkan wata ta'ada ko ɗabi'a ko wani hali daga cikin halaye na alheri da shari'a ta umarni da a aikata hakanan au khislatin min khisali ashar wato wata ta'ada daga cikin ta'adu ko halaye na sharri al-ma'muri bi tarkiha wadda shari'a ta umarni a bari yace fa innal abda ma'murun bi fi'liha bi nafsihi to shi da aka yi umarnin da shi ana umartar bawa ne ya aikata abin shi a ƙashin kansa ko shi da kansa wa bi mu'awanati ghairihi hakanan kuma zai iya aikatawa da taimakon waninsa min ikhwanihi daga 'yan uwansa almu'minina muminai alaiha akan wannan aikin da'a ma'ana aikin da'a kowa an dora masa kuma an dora masa abinda ko ba za ka iya kai kaɗai ba ko kuma kana buƙatar taimakon wani akan zartar da wannan abin kirkin to wani ya taya ka ku aikata akwai abubuwa da shari'o'i waɗanda yake ɗan adam a ƙashin kansa zai iya akwai abin da kuma sai wani ya taya shi yawa to ku haɗu akan aikata iya na alheri su ne sharrin kar ku haɗu a kansu shine abin da Allah ke faɗi a nan yawa ita bi kulli qaulin yab'athu alaiha ta hanyar kowace irin magana da za ta zaburar ta sa a aikata wa yunashshitu laha kuma wadda za ta zai gwarzanta mutum ta sanya masa karkashi karsashi ya aikata abu haka nan wabi kulli fi'ilin kadalika to ko da magana ne ko kuma da aiki yawa abin da zaka aikata na alheri inda magana ne qaulul haqqi ko da binnan qaulin da zai samar maka yardar Allah ko qaulin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah qaulin da zai karfafe ka wajen zumunci aulin da zai taimake ka wajen ba da haƙƙin iyaye da 'yan uwa na jini da makamantansu kaulin da zai da zai kawo zaman lafiya kaulin haɗin kan al'umma kaulin faɗin gaskiya kaulin da'awa duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da wajibin ka kai ka aikata da kanka kuma abin da ba za ka iya ba wani ya taimaka maka ai ma nasiha a zaburar da kai a ja hankalinka don ka aikata wannan abin da Allah yake so da duk abin da zai kara maka karsashi to Allah ta'ala ya ce wala ta'awanu alal ismi to wannan abin da ya shafi aikin kirki kenan aka faɗa to haka nan a aikin banza wala ta'awanu Allah yayi hani kada ku haɗa kanku ku taimaki juna alal ismi akan zunubi ko akan laifi menene laifi yace huwa huwa at-tajarru'u alal ma'asi shine mutum mai tsaurin ido akan aikata saban Allah allati ya'samu sahibuha wanda wanda ya aikata su ana sashi a cikin masu laifi kuma yana da zunubi a kansa wa yuharraju kuma ana ya tantanci wani abu na halin kunci shine yuharraju ma'ana yudkhalu fi shay'in min al-haraj yawa imma yudkhilu nafsahu bi fi'liha wa bi irtikabiha yawwa ma'ana ta hanyar abin da zai jefa kansa ta hanyar in ya aikata abin ya sanya kunci ga kansa ko kunci na musa'ala da za a yi masa ran kiyama ai ya isa wato tsaye da shi da tambaya da kuma ya jawo masa azabar kabari kafin nan da sauransu duk yana cikin haraji ko yawwa to duk abin da yake akwai safan Allah a ciki zaka samu zunubi kuma zai ja maka matsala yawwa in ka fassara shi da haka ma duk zai yau ne nan a a yuharraj ne eh. yuharraj daga haraj eh. ba ba ne ko ya sa abu Na, a hmm. to yadda ke a guri na yi yuharraj eh. na'am to wal udwan yace wa huwa ta'addi yana da kyau in kun ga irin wannan bambancin ku rika faɗa Eh, kar a tafi a faɗi wani abin da yake kuskure ne kuma ya tafi ga mutane haka eh, kamar da na ambata mana eh, littafin yana da kwafi daban-daban kuma mutane daban-daban da kamfanoni daban-daban sun yi istihadin su wajen buga shi wanda za ka gani a nuskar wasu ko wata matba'ar ba shi za ka gani a nuskar wani ba malamin mu malam Abdulrazak Al-Badr hafizahu Allah wa waffaqa aikin da yayi neman maskas da ya rubuta yana samartaka samartaka akan jihudi da aƙida da manhajin malam ce abdurrahman bin nasir bin sa'adi a kansa ya rubutu kuma yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙari wajen jan hankalin a ɗalibansa da 'ya'yansa su tashi tsaye wajen har haɗa ayyukansa shi sa har aka samu aka buga littattafansa aka tara su wuri guda ɗaya suna nan bugu ɗaya gaba ɗaya komai yana ciki wasu sun samu hidima daga ɗaliban an yi da haƙiƙi wasu kuma ba su samu wannan ba mu wanda yake zuwa mana lokaci sai ka samu an buga shi a egypt wani kamfani ne kawai zai ɗauka ya sa sai a kawo mana saboda sauƙin samu wani wurin kuma daga aikin da aka yi ne ni wanda yake hannuna yana cikin kofin da na samu na littafansa gaba ɗaya wannan ya zama a ciki juzu'i na biyu ne a cikin waɗannan ɗin yawwa ya fi juzu wajen goma sha ko shida ne ko bakwai yawwa to aka haɗa su wuri guda to za a ga wani shi kuma wannan irin aikin ɗabi'ar sa a iya samun wannan saɓanin wani wuri a buga kaza wani wuri a sa kaza a kalmomi shi yasa yake da amfani mu riƙa ƙoƙari tunda ni hadafi na a karanta littafin ne shine mu karanta shi daga farko har ƙarshe in Allah ta'ala ya ba mu iko ya bar mu da rai har mun gama yawwa ba zan faɗi shekaru ba daga nan zuwa shekarun da Allah ta'ala ya sare to eh, in kuma mun tafi muna kyautata zaton insha Allahu daga cikin yan uwa za a ƙarasa wannan littafi ina san jama'a su fahimci wato tafsirin da wannan bawan Allah ya yi wa alkur'ani a mutumin da Allah ya hore masa bibiyar maganganu irin na su malam ibn taymiya ibn qayyim da markaɗe su ya shigo da su cikin wannan ilimin akwai amfani sosai da mutum zai ɗauka in ya karanta wani ba a nufin shi kaɗai ne littafin tafsiri ina jin da in ba ku manta ba tun farkon karatunmu na ambata yawwa eh, tafsirin da malamai wasu kowa da irin manhajin da yake bi wajen yin tafsiri wani zai yi bincike ne ashba ma ya kunu tafsirin mawdu'i mawdu'in da ayoyin da za a karanta suke mu'alaja suke tattaunawa a kai a kansa sai a yi bahasi yawwa wasu kuma sun fi ganin su yi tafsirin da yake bayanin ma'anonin su bayyana alal aƙalla mutum ne ya mururi kan waɗannan bayanai zai sa ya fahimci waɗannan ayoyin mai Allah ta'ala yake faɗi a wannan ayoyi kowa da manhajinsu kuma kowanne yana da nasa amfani eh ne yana da nasa amfani eh, muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu amfana da abin da muke karantawa ah, sannan yace wal udwan wa huwa at-ta'addi ala al-khalqi shine ta'addanci akan mutane da ke ta haddi da wuce iyaka akan halitta fi dima'ihim a jinayensu wa amwalihim da dukiyoyinsu wa a'radihim da kuma mutuncinsu kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irbuhu kama kala sallallahu alaihi wa sallam to da cikin abin da ya shafi jini da dukiya da mutunci fa kullu ma'siyatin wa zulmin yajibu alal abdi kaffu nafsihi anhu Eh, kowanne irin saban Allah da kowanne irin zalunci to wajibi ne akan bawa ya kame kansa daga aikatawa thumma i'anatu ghairihi ala tarkihi nan bayan shi bai yi ba to ya taimaka wa wani saka da yi wani shine ma'anan wa ta'awanu alal birri wat taqwa aiwa if'aluhu fi anfusikum in kana ma'muran bi ko hmm. yawwa wasta'inu bi ikhwanikum fi fi'lihi ko ala fi'lihi ko ala qawlihi idza kana qawlan yawa ku aikata ko ku faɗi in abin faɗi ne ko aikatawa a ƙashin kanku kuma ku nemi taimakon wasu wajen aikatawa ko ku taimakawa wasu wajen su aikata duk zai shiga yawa kai ka nemi taimakon abin da ba ka iya ba sai wani ya taya ka na aikin alheri ku haɗu ku yi akwai abubuwan da suna babin hannu ɗaya baya ɗaukar jinkari ko yadda bahaushe ke cewa to ka idan haka ne kuma ga shi aikin alheri ne ka taso da shi zaka aikata kana buƙatar wani hannun ya taimaka ba laifi bane ka nemi a taimaka maka yau mijin ba sana'a kasa kuma akan aikin alheri ka nemi duniya ba eh abu ne da za ka samu lada ka kuma buɗe da abun da ƙofar ta buɗe daga wasu masu shigo su wannan alheri to haka nan mummunan aiki in an hana ka to kai din ka hannu sannan kuma ka hana wani ya aikata kuma ka ba da kofar wani ma kai ma ya hana ka aikatawa idan ka tashi za ka aikata ta bangaren abin da ya shafi ai ma nasiha kai ma kai wa wani nasiha hada kulluhu ya dullu ala mana a ta'awu shi ake nufi da ta'awu haɗin kai haɗin kai a haɗu wajen aikata aikin alheri amma kar a haɗu wajen aikata mummuna sai dai ka ce a haɗa kai wajen yaƙar mummuna to duka akwai wannan a ciki to sai ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah ta'ala mai tsananin uquba ala man asahu don ka akwai buƙatar ka ji tsoron Allah اعلموا أن الله غفور أن الله wa العقاب وأن الله sani cewa Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne kuma sannan mai gafara ne mai jin kai don haka waɗannan abubuwan ka yi ƙoƙari kamar da ake cewa ka yi striking balance wajen aƙidar ka da wajen ayyukan wajen mu'amala da ubangijinka kar ka kalli mu'amalar da ubangiji a ka dora ta bi ma'adil khawfi min uqubatihi shadida wa taghful an annahu ghafurur rahim kuma kai mu'amala da Allah a matsayin kawai kana kallon ma'adin rahamarsa da raja'i da gafara da rahama da jin kai ka manta da uqubarsa sai zama an samu sakaci a addini wancan na farko ya ka ala tashaddudi na farko zai sanya ka akan hanya ta tsananta wa kai eh, da shishigi da wuce iyaka abinda bai zama wajibi ba ka wajabta wa kanka abinda yake a makaruhi game da shi haramu ka da kanka a rayuwa to tsananin abinda yake kai mutum zuwa gari shi shi kuma wannan kallon iya abinda ya shafi rahamar Allah da gafararsa ga cewa ai Allah mai gafara ne shi kuma yana sanya ka ka ci gaba da dilmiyewa cikin saɓan Allah zaka ga kullum in za ka aikata sai shaidan ya tuna maka iya inna Allah ghafurur rahim ba zai tuna maka innahu shadidul iqab ba ko to duk waɗannan abubuwa kai kuma abin da za ka yi ƙoƙari shi ne kai balance a tsakani kar ka manta wannan kar ka manta wannan yawa zuciyarka ta san Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne yadda za ka samu hope a zuciyarka ka ji cewa duk abin da ka aikata kana sa ran Allah zai yafe kuma sannan in fa bai ga damar yafe maka ba tunda ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dalika amma sai yace ne liman yasha fa kai ba ka da yaqinin cewa kana cikin man yasha Allah yawmal qiyamati an yaghfira lahu ko ka sa rai ne ka sa rai to kar ya zama sa ran naka yayi yawa har kana ganin Allah ba zai yi maka uquba ba eh. shi yasa ba daidai ba ne a ƙidar ahalin sunna mutum ya itilakin wannan ko ya itilakin wancan itilaƙin sakin kaidinka ga tashaddudi da haufi mai tsanani yana sa ka koma mazhabar wa'idiyya su sune jawa da mu'tazila riƙon kuma da kallon gefen gafarar Allah da rahamar Allah shi kuma yakan sa ka ɗauki hanyar murji'a an gane eh waɗancan sun tsananta waɗannan kuma sun yi ne sun yi sakaci to abin da ake so kuma shine ka zama a tsakiya shine dama aqidar as-sunna wal jama'a kar ka zama daga cikin wa'idiyya kar ka zama kuma cikin murji'a ka zama mu'tadilan mutawassitan multaziman bi manhaji as-salaf salih fi kulli al-umur Allah sa a dace to bayan ya ce ah, wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ala man asahu Allah mai tsananin ukuba ne akan wanda ya saba masa wata jarra'a ala maharimihi kuma yayi tsaurin ido da rashin jin kwarjini da rashin tsoron Allah ya aikata abin da Allah ya haramta fahdaru al maharima dan haka ya ku mu'minai ku kiyaye abubuwan da Allah ya haramta wannan rayuwar haka Allah ya ga dama mu zauna a cikin tunda mu bayin Allah ba mu muka halicci kanmu da. Allah ne ya halicce mu kuma shi ne ya sa yadda yake so mu rayu ya ba mu dama ya ba mu hankali za mu zaɓi mai kaza za mu zaɓi mai kaza wani yana saɓa wa Allah kuma Allah ya bar shi yana ta jin daɗi sai ya ɗauka ai ko abin ba da gaske ba ne ko kuma abin da ai za ka iya yin abin da ka ga dama a ƙarshen lokaci za ka tuba kuma Allah tun da dai mai gafaran ne zai zo haka ɗan adam sai wannan gururun ya zo tun da dama ga ɗan an bashi a matsayin makoci a matsayin aboki to in ya rinjaye shi sai gururin ya fi ƙarfinsa sai ya daga ganin cewa a kamar zai wa Allah wayo Allah kuma ba a yi masa wayo duk abin da ke motsi a zuciyarka da kake kintsawa to duk Allah ya san da shi ba inda zaka motsa dama ko hagu sai face Allah ya san meye manufarka zaka ba aiwa Allah wayo in ya ce kar kai abu ka haƙura da shi ka yi wa kanka wani tattali babba gobe kiyama na wani lada da za ka yi mamakinsa sai ka zo wata ran da za a shiga aljanna ko za a shiga masu shiga wuta su shiga Allah sa ba za mu shiga ba Allah shigar da mu aljanna baki daya sai ka ga yadda aka yi wani gabanka hankalinka ya tashi ka ce da na sani ina ma na aikata aikin kirki mai yawa to akwai wani abin da ka taɓa yinsa da ikhlasi baka sani ba sai can Allah ya ɗauko wannan abu ya ce ka tuna kaza da ka aikata to ga irin girman ladan da aka bashi ya kankare maka wancan an yafe fi ka ciki to idan baka aiki shi yasa ake son kullum zuciyarka ta zama tare da Allah kana aiki kuma domin sa domin shi kadai shine mai ceton ka ta wannan gefen shi ya san komai naka duk wanda ba shi ba bai san abin da ka aikata ba za ka ba gun wanda za ka je ka fake in ba shi kana daukar wani kasa a tsakaninka da shi shine zai maka kaza shine zai maka kaza ba tare da izinin Allah ba to mafarki kake eh mafarki kake kuma za a baka mamaki gobe kiyama Allah ya kare mu je yace li Allah ya hilla bikum iqabuhu dan kada uqubarsa ta hau kanku al'ajilu wal ajil wannan uqubar ta nan duniya ko da aka jinkirta muku nan gaba al'ajil mai gaggawa ta yanzu al'ajil wanda za ta zo nan gaba da aka jinkirta ta Allahumma sallimna Allahumma sallimna Allahumma ij'alna fi afiyati Allah ka sanya mu cikin tsaro daga gare ka ka tsare mu daga wato mu riski ko uqubarka ta riske mu Allah ka sanya mu cikin afuwarka da rahamarka da jin kanka duk abin da muka yi wanda ba wanda ya sani sai kai ya Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka lullube mana Allah ka sa ba za ka kama mu da shi ba gobe kiyama قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم wannan ita ce aya ta uku a suratul ma'ida wannan aya ta kunshi abubuwa da yawa na darussa kuma tana da alaƙa da abin da ya shafi al'af'ima abubuwan da za a ci abubuwan da za a sha Allah ta'ala ya gaya mai inna Allah ya hukumu ma yuri Allah shi ne mai hukunta abin da ya ga dama shi ne zai zaɓi abu kaza ya ce an cire shi daga cikin abin da aka halatta mu haka ya ga dama ba zaɓin mu bane amma tun da shi ne mahaliccinmu kuma ya fi mu tausayin kanmu to ba zai hana mu abin da in mun bar shi za mu cutu kun gane wannan duk abin da ya hana mu ya hana mu ne saboda cin wannan abin shine zai cutar da mu la'alla mu a duniya a rashin sanin mu mun amfani da wani abu mun ga kamar yana da amfani kuma babu cuta a cikinsa kila kaga mun ji zafi me yasa ma aka haramta mana wannan to in ka yarda da Allah shine ya hukumu ma yurid to zaka kwantar da hankalinka ka yi ƙoƙarin Allah ya arzuta ka da abin da yake halal Allah kuma ya nesanta abin da yake haram daga kanka to amma dai babban abu shine ka yadda annallaha yahkumu ma yurid ko ka yadda da cewa Allah ta'ala shi ke hukunta abin da yaso to daga cikin abin da so ya zaɓi wasu abubuwa ya haramta babin at'ima babi ne da yake da muhimmancin ayi yi dabtinsa a san shi al'aslu fil ashiya a babu mu'amalat da al-ma'akil walmalabis masharib fi malabis ne, alhil fiha menene in an ce al shi shine qabla wurudi ma yaj'aluhu muharraman kafin zuwan wani abu da zai sanya shi haramu ma'ana kafin Allah ya saukar da haramcin komai inda babu mu'amala ne to halal ne babu mu'amala da kuma babu ci da sha komai halal huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halatta muku abin da ke cikin ƙasa baki ɗaya lakum dinnan ai li naf'ikum li fa'idatikum ko sukhira lakum shine ma'ana dan amfanin ku dan cinku, ku dan shan ku dan abin da za ku je ku kirkiro ne da rayuwarku za ta yi daɗi ko wannan ya isa ya nuna maka muhimmancin karance-karancen zamanin duniya na ilimin boko daban-daban wanda ɗan adam aikinsa ne ya exploring arzikin Allah da yake wurare da yawa a cikin ƙasa wanda ke can ƙasa a tono da gulagulai da sauransu da Allah ta'ala ya ɓoye a ƙasa wasu a cikin ruwa ko idan fa ba a samu masu ilimi sun je sun kwakwalo ba ba za a san da wannan abun ba da sai mutum ya ci gaba da rayuwarsa a stone age kamar yadda ake cewa a ƙauyanci da kunna wuta da ice da sauransu ci gaba bai zo mutum ba haka wannan kwata-kwata baya cikin abin da shari'a ta haramta mutum ma ya shiga cikinsa saboda yana cikin abin da yake tafi da rayuwarka dole ne ka karanci yadda za ka zauna dole ka karanci yadda za ka amfana a tattalin arziki a zamantakewa daban-daban dole a nemi yadda za a samu karfe yanzu ku duba basirar da ɗan adam ya gano mana karfe gashi a ƙasa amma a cikin ƙarfin ruwan sama aka zubo shi wa anzalnal hadida karfe asalinsa daga sama yake ba daga ƙasa ba amma Allah ya zubo shi a cikin ƙasar kuma ɗan adam ya san da shi ya binciko ya ƙwaƙwalo ya gano shi aka samu ƙarfe iri-iri mm, da ƙarfe iron o tagulla da sauransu da sauransu kuma kowanne da amfaninsa wannan kar mu shiga cikin zancen da zurfi amma wannan lakum ɗin ita nake so in faɗa cewa al'aslu fiha kamar da kuma ran nan mun ambata cewa wannan dalili shi ake kira dalilin albara'atul asliya yawa albara'atul asliya ay al-aslu fi jami'il ashiya'i fil mu'amalati qabla wurudi at-tahrim al-ibaha a cewa Allah ta'ala ya halatta muku komai ku je ku yi amfani da bishiya eh, ku yi abin da za ku yi da makamashi da kuma yin sanda da yin gado da yin abubuwa duk da za ka yi da yin gida a samu timba a samu abubuwa tsewa tunaninka da kwakwalwarka da basirarka ita za ta sa ka dubu wata halitta ka ce za ta yi amfani wuri kaza bari mu amfani da shi wurin kaza shi yasa nake ambatar wancan zance cewa mu karanta ilimin boko da ake kira bokon nan don mu san waɗannan abubuwan da suke kusa da mu don mu yi amfani da su wannan yana daga cikin abin da bai kamata ma a shiga zancen ya halatta ko bai halatta an fahimta asalinsa ya halatta sai idan a ciki an samu abin da ya saba wa abin da Allah ya faɗa to iya wannan din za a kyamata ba duka abin rayuwar mu in ba da ilmomin nan na kirkiro abubuwa ba fa san ba za ta tafi ba da haka a zo a barwa waɗanda ba mu ba su kaɗai suke yi wannan ba abin kyautawa kai ba dole a bazama a shiga cikin abubuwan da za a amfani ɗan adam da shi wajen kirkire-kirkire da zakulo irin waɗannan al'amura wanda a zamanin yanzu dai muna ganin abin da yake kai mu Allah ta'ala ya kyauta to a cikin waɗannan abubuwa Allah ya ware wasu ya ce ban da wannan ban da wannan ban da wannan in ka kiyaye waɗannan nan ko ka san hikimar da ta sa aka haramta ko baka sani ba to za ka ga ka zauna lafiya tunda wannan ilimi ne da ya zo daga wurin wanda ya fi kowa ilimi wannan ilimi ne in ta bangaren amfani ne ya fi ka sanin abin da yake mai amfani a gare ka da abin da ba shi da amfani abubuwan nan da aka haramta akwai amfani a cikinsu amma kuma akwai cutarwa to saboda kar cutarwar ta cuce ka sai sa aka hana duk inda abu ya haɗu akwai maslaha akwai mafsada kuma ba za a iya samun iya ta maslahar ita kaɗai ba to haƙura da maslahar a rinjayar da kawar da wannan mafsadar sai ya zama shine hankali kai a ganin ka akwai wani abu a jikin waɗannan abubuwan da aka haramta ɗin nan ƙila mai amfani ne to Allah ta'ala ya rinjayar da janibin mafsadar da zai cutar da kai ya yasa aka raba ka da shi ka rabu da shi gaba ɗaya sai ya sanya maslahar da kake so an sa ta a cikin wata halitta da babba wannan ba in ka bi Allah da ya fi kowa ilimi da ya fi komai ilimi to sai ka ga ka huta saboda shi ya san wancan abun kai kuma baka sani kun yadda to yake mat alaikumul maitatu an haramta muku bari mu karanta fassarar ayar haka gundarin fassara ba tare da sharhi ba sai kuma mu zo mu ji sharhin da malami saboda mu fahimci ayar mu fahimci alqur'ani hurrimat an haramta a wasu wuraren a suratul baqara da suratu annahal Allah ta'ala ya yi amfani da adatul hasr ya ce inna ma harrama alaikum ko yawwa nan kuma bai faɗi wa ya haramta ba can ya faɗi lafazin jalala cewa Allah ta'ala shine ya haramta to nan inda aka yi ibhamin ba a faɗi waye ba to in ka tashi fassara shi sai ka fassara da wanda yake muhkami ne Allah ya faɗi shi ya haramta an gane yawwa hurrimat alaikum an haramta muku almaitatu mushe shine abinda ko dabbar da ta halatta a ci amma kuma ta mutu da kanta ko ba a yi mata yankan shari'a ka riƙe wannan asali abin da za ka duba ta halatta a ci ko yau dabbar da dama ba ta cikin dabbobin da aka haramta to sannan kuma ta mutu hatfa an fiha au biduni zakatin shari'iyyati yau ko ya zama ta mutu da kanta sakamakon rashin lafiya ko wasu sabubba wasu gasunan an faɗa ko kuma ba a yanka ta yanka na shari'a ba zaka da zalu mun gane shine ake nufi da yanka yau ba zaka da zayu ba yau ba to duk dabbar da ta mutu da kanta ba yanka ta aka yankan shari'a ba wani ita ake ce mene mushe abun bahaushe to mushe haramun mushe mene haramun za mu zo mu ji dai daga cikin wasu abubuwa da malamai suka ambata kar mu tsawaita bayanin a yanzu waddamu da jini nan kuma abin da ake nufi shi ma an fassala a wani wurin nan ba a fassala ba waddamul masfu, jini mai kwarara don haka shi ake nufi sai ka fassara nan da aka yi ijmali da can da aka yi tafsiri sai ka ɗauko shi ka ce abin da ake nufi jini mai kwarara banda jinin da ya rage a jikin dabba in an yanka dabba akwai jini da ya tsaya a ciki wannan in an zo gashi ko an zo suya da sauransu ba wajibi ba ne sai an wanke naman sannan a gasa ko a dafa an fahimta yauwa wannan guntun jinin ba shi ake nufi haramun din ba jinin da aka haramta shi ne wanda yake zuba yake kwarara to nan abin ne shi kar a bari ya taba amma shi wannan da ya rage bayan rai ya fita garin tsaftacewa barin faɗin nan da tsaftarsa asalinsa a gasa naman haka akwai abubuwan alheri na naman duk suna jiki wanda wanke shi zai raba ka da shi kuma shari'a bata zo da wannan cewa sai ka wanke sannan kai amfani da naman babbal wankin a wasu wuraren ma yana cutar da naman yakan jawo na ƙasa a jikinsa wala khinziri da naman alade alkhinzir dawa wa ma uhilla li ghairillahi bihi da abinda aka ambaci sunan wani Allah a kansa wajen yanka shi ko domin sa aka kururuwa asalin uhilla shine rafu sauti ɗaukaka sauti shi yasa a babin hajji aisha take ba da labari haka nan jabir da sauran sahabbai suke ba da labari a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj ko yawwa ma'ana rafa'a sautahu bit talbiyati bil hajj shine ma'ana to ma uhilla abinda aka kururuwa na sunan wani Allah a kansa a lokacin yanka shi ma'ana duk abin da ba da sunan Allah aka yanka shi ba da sunan gunki ko wani abin ban ba Allah ba aka faɗa ko da abu ne mai girma yawwa in dai ba Allah aka ambata ba aka yanka to shi ma wannan yana cikin abin da ya haramta musulmi ya ce shi wani zai ce wannan shari'ar haka da faɗinta eh na hatta abin da zaka ci sai an gaya maka ya halatta ko bai halatta duk kuma wannan yana cikin gatan da muke da shi a wurin ubangiji yau mu je dai kar mu sake cewa wani zuwa wani yace wal munkhaniqatu da wanda aka makure ta aka shaƙe ta ko kanta ya maƙale tsakanin itatuwa ko dutse ta kasa fita har ta mutu ko wanda aka yi suffocating shine almunkhaniqa wanda numfashi ya gagara gangarawa ta rayu yawwa wadda ta mutu sakamakon maƙura an fahimta ita ce almunkhaniqa wal mawquzatu da jefaffiya wadda aka jefe ta ko aka ji mata ciwo har ta mutu an gane shine mawquza ko da wani ya jefe ta da sanda garin haka ta faɗi sai ta sheme kuma ta mutu ba tare da an yanka ba wal mutaraddiyatu da wadda take gangarowa ko ta gangaro daga dutse shine at-taraddi min al-ulwi ila sufuli yawa ta fado daga sama kuma sai ta ji ciwo sai ta mutu wan natihatu da wadda aka soke ta da ƙaho wadda wata dabbar ‘yar uwarta ko ba jinsinta ba ta soke ta kuma har ta ji mata raunin da ya zama sababin mutuwarta ana fahimta? wa ma akala sabu'u da abin da namun daji masu cin nama suka ci zaki kura musa suka ci tun su ba ba ba yanka suke ba ko ba haka bane yawa zaki da damusa su ne masu kan makure wuyan abu sai numfashi ya tsaya su ci ko kazamai irin su kura su ko abu yana tafiya suna yaga haka za su kashe shi yawa ko kuma su jira sai wani ya kama sannan su su kwace to duk abin da wata dabba mai cin dabbobi yan uwanta ta ci ta ci kuma ya mutu to haramun ne kai ka zo ka ci an bai wannan yawa wa man akala sabu'u to sai Allah ta'ala ce illa ma zakkaitu sai abin da kuka yanka to wannan istisna'in ba yana da alaƙa ne da wa ma akalla sabu'u kawai ba yana da alaƙa da duk wanda ya gabata waɗannan waɗanda aka ambaci wata illa amma fa banda wanda asalin fi zatihi ne ya zama haramu ma'ana banda almaita ko banda la'amul khinziri banda addam wani istisna'in bai shafo su ba amma daga kan wal munkhaniqatu wal mawqudatu li'anna al-munkhaniqata ai dabba ce wanda dama ta halatta a ci illar da ta sa aka haramta shine wannan wato halin da ta shiga na makura da kuma gangarowa da jifa da sauransu da aka yi mata da suka da aka yi da kako to waɗannan ɗinnan da aka ambata har wa ma akala sabu'u in aka samu damar da guntun rai tare da su har aka iya yanka yanka na shari'a ya zama wannan yankan shine ya ɗauke ransu ba wancan raunin da aka ji musu ba to wannan ya halatta ya bayyana wa ma zubiha ala nusubi wannan wawin ta a akan hurrimat akan abin almaitatu ko yawwa kun ga shi ma kenan fi mahalli raf'in saboda wanda aka yi azafin a kansa mai rafa'a ne wa ma'ana hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri to wannan shi ma abin wa ma akala sabu'u illa ma zakkaitum a cikin waɗancan sai kuma aka ce wa ma zubi a alal nusubi wato in Allah ya zancen sa ma Dadin ya wuce dadi wato kai in baka iya larabci ba ma wallahi an cuce ka ko in kai ka cuci kanka eh gaskiya kai ne ka cuci kanka ba wanda ya cuce yanzu ku duba ku gani abin da yi mun daɗin wato balagar da fasahar da take cikin wannan zancen yanzu ku ga wa ma zubiha ala nusubi da abin da aka yanka shi akan wato wurin yankan da ake yi domin gumaka wannan babu wani istisna'i da zai baka kofar ka ci shi ko ba haka bane kaman dangin wa ma uhilla li lahibihi ne duk wannan shi ma baya cikin abin da za a ce in kai ne ka daga baya ka lokaci kun ga a ce istisna'in nan dama waɗancan masu raunin nan masu faɗowa masu kaza masu kaza da su ake amma wancan na farko saboda ƙazan tattafi za ta yi na biyu shi ma jini na uku saboda asalinsa shi ma alkhinzir ko da sunan Allah aka yanka shi ba a ci an fahimta to haka nan wa ma zubiha ala nusubi da duk dabbar da aka yanka ta akan wurin wato da aka kafa na bautar gunki yauwa akwai wuraren masu bautar gumaka da kuma masu yankan dabbobi a temple irin na yahudu da nasara sukan yi yanka akan abin da suke kira wannan abin nan eh, nusuf ɗin wato abubuwa ne na kafa kafe da aka kafa kuma in za a yanka gurin ake zuwa ai to tun da ana yi ne domin gumaka ko domin abin da dai ba Allah ba to duk dabbar da aka sa a kan wannan wuri aka yanka to haramun ne ka ci ko da musulmi ne ya ɗora a wurin tun da wurin yankan gumaka ne an gane abun wa ma zubiha ala nusubi wa an tas taqsimu bil azlam nan kuma an ci da wani abu wanda laysa min jinsi ma zukira qablahu an ambaci wani abu wanda ba jinsin su ɗaya da waɗancan abubuwa ba abin da ya haɗa su shine at-tahrim hukuncin tahrim Allah ta'ala ya faɗi waɗancan al-ma'kulat ya faɗi an haramta kar a ci su sai kuma ya shigo da abin da shi ba ma'akuli ba ne shine al-istiqsamu bil azlam al azlam shine kibau na neman sa'a da neman sanin kaddara da harkar kwakwale-kwakwalen gaibin Allah na abin da larabawa suke yi idan mutum zai tafiya ko zai aure ko zai wani abu ko na harka ta shugabanci mulki da waye sai a je a samu boka ko ɗan duba sai ce to bari a duba maka in sa akwai masu zane ko akwai masu kuma rufa ido da za su buge idanka da hancinka da wani abu da zai burge ka ya tsorata ka sai kawai ka ruɗe sai ka bi su sai ka bar Allah akwai kuma wanda suke yin irin waɗannan to shi wannan alistiqsam shine a ma'rifatu alqasm ka tarrabanka na ƙaddara ta hanyar amfani da waɗannan wato alƙism ko zan ce yauwa ka san rabanka na waɗannan abubuwa na ƙaddara a rabanka na kaza rabanka na kaza sakamakon amfani da wame da wannan wato kibau yaya suke yi sai a ɗauki ko kibiya ko wani abu ko da ba kibiyar bane a samu wani abu dai da za a yi rubutu a kai ɗaya a rubuta if'al je ka yi ɗaya a rubuta la tafa'al kar ka yi ɗaya kuma gufun haka ake kiransa gufun al-gufun shine ma turika biduni kitabati wanda aka bashi ba a rubuta komai kai ba to sai an ko a sa su a ruwa ko a sa su a wani ko a gauraya su a hargitsa su in aka hargitsa su sai a ce ka ɗau ɗaya. to idan ka ɗau na if'al to ka je ka yi. in tafiya sai ka tafi in aure ne je ka yi. wai shine rabanka na kaddara kaddarar ka da Allah ya kaddara to ana nuna maka shi bokan ko dan duban yana nuna maka an gane in kuma ka dau la fa'al to kar kai biye da kake san abun ba za kai ba in kuma ka dau ghuful wanda ba komai to sai a saki ba za ka tafi ba sai if'al ko la fa'al ta bayyana na'am to wannan shine abin da suke yi to shi ma sai Allah ya atsafinsa akan waɗannan abubuwa da aka haramta wa an tastaqsimu bil azlam ai talabu al qisma shine abin da ake nufi neman shine istiqsam yawa don da mun sani di inda ka ji a harafin sinun da ta'un ya shigo qabla wannan yana nufin talab ko yawa al istiqsam ai talabu ma'rifatu طلبوا طلبوا معرفتي شنو ما قسم لك دوا طلبوا معرفتي ما قسم لك من القدر وهذا من العلوم المحرمة أو من الأفعال المحرمة أن يتزاولها المرء حرام نمت يذما سنع السكينة حرام نكم يجي أي مسح يوا وانا واني بابي ني نني من حركة علم غيبي وانا hukuncinsa ba irin hukuncin waɗancan ba ne waɗancan cin mushe da sauransu ka aikata haram wannan kuwa zai rasar maka imaninka har ya sanya ka cikin waɗanda suke sun zama ba musulmi ba wannan abin yana da haɗari yana da haɗari Allah ta'ala ya kyauta mun yi magana dai akan wannan a baya wasu shekaru ko musamman ayar suratul baqara wattaba'u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 in dai ya zama ta hanyar wannan kulumboto ne da sihiri wallahi ka batta gara talauci gara talaucin duk irin matsayin talaucin da yake wallahi gara shi da ka mutu ba imani baka san lokacin da ka mutu zaka zuwa wurin bokayen nan da mata dan Allah ku daina wannan mata akan harkar kishi ko maza akan harkar mulki yawa saboda tsabar jahilci mutum bai san komai na addini ba ya zama aikinsa duk abin da musamman wallahi masu mulki musamman masu mulki a ji tsoron Allah a nisanci wannan yawwa zai jefa ka ka zama kafiri ba musulmi ba neman mulki ba rashin hankali ba yawwa wanda zai yi to ya shiga ya nema abun Allah ta'ala ba ya nema abun waɗannan da za su raba shi da kuɗinsa su raba shi da imaninsa kuma ka raba shi da Allah gunwa za ka je ka tuba in ba Allah ba to kuma ka rabu da Allah ka koma gunwa to waɗannan abubuwa ne suna da muhimmanci faɗakarwa a kansu wannan a kowane zamani eh, kuma ba iya maganar ko masu neman mulki ba wannan kawai dai stress ne mutum ya karfafa zance a kai amma an ba haka ba masu wato kastamomin irin waɗannan mutanen suna da yawa da 'yan kasuwa yawa harkar fatauci harkar shaguna harkar menene da hassada hassada da sauransu da ƙiyayya kawai baka so ka ga wani mutum a bayan ƙasa a je a jefe shi da wani abu kawai kana so ya zama ya lalace dan wance ne ba dan mu bane ba ma son ya zama wani abu a je a lalata shi saboda tsabar mugunta kawai to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abun da Allah ta'ala ke sa al'umma su lalace saboda shi Allah ta'ala ya tsare mu daga lalacewa to Allah ta'ala ya ce dalikum fisqus wannan duka fita daga da'ar Allah fasikanci malam ya tsaya ya yi fassarar wasu daga wannan yanki na ayoyi kafin ya je ayoyi na gaba waɗannan ayoyi suna tattare da ilmomi masu yawa in kun kula wata aya ta gaba da aya ta shida sai da malam ya fidda hukunce-hukunce har guda hamsin da biyu a ce hamsin da biyu fa'idoji wadda duk za mu zo mu bi su insha Allah hmm. akwai ilmomi masu yawa a wannan littafin muna fata Allah ta'ala ya amfane mu Allah sa kuma mu gane hmm. to wannan juz'in a makfa'in wannan ayar kenan insha Allah mu je cikin abin da malam ya ambata don mu amfana da shi daga sharhinsa. Malam abdurrahman bin nasir rahimahullahu ta'ala yake cewa hadha alladhi hawwalana alaihi fi qawlihi wannan aya ta hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wal hamul har zuwa ƙarshe ita ce wadda Allah ya rifarin ɗinmu zuwa gare ta a baya a inda ya ce illa ma yutla alaikum mun faɗa a wancan wurin ko yawwa da Allah ta'ala ya ce ya yi alladina a aufu bil uqud ko a abin nan ta biyu ce ko a yawa ya yi alladina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum to ma yutla alaikum din shine wannan hurrimat alaikum al-maytat a wa'lam man sa'di yake cewa ka sani ya kai mai karatu أن الله تبارك وتعالى cewa Allah ta'ala la yuharrimu ma yuharrimu baya haramta abinda da yake haramtawa illa siyanatan li'ibadi sai dan kiyaye da tsare bayinsa wa himayatan shine da kiyayewa lahu a gare su min darar daga cutarwa da cututtuka al-mawjud ko من الضرر الموجود في المحرمات wannan abin da zai cutar da kai wanda yake akwai shi a cikin waɗannan abubuwa da aka haramta wa qad yubayyinu lil ibadi dalika wa qad la yubayyin a wasu wurare Allah yakan bayyana cewa ga abin da zai cuce ku wani wurin kuma bai bayyana ba kawai yau da kullum tana ilmantar da mutane ko bincike bincike na zamani na ilmomin eh, sciences ko abubuwa yanzu ta hanyar laboratory nan da ake bincike duk ana gano abubuwa irin cutar da take a jikin dabbobi ko wani da dafi ko kamar macizai da kunama da sauransu da wasu halittun a ruwa kuma dafin shi kansa mataki-mataki hmm? wannan a cikin halittar dabbobin kenan wannan kuma abubuwan da aka haramta cin su in ka kalle su duka akwai wani sababi da zai sa dabba in ta mutu me yake faruwa gare ta hmm? tun da rai ne da jini a jiki duk halittar da take da rai mai jini da yake yawo a jiki to system ne yauwa shi kuma system daga rai ya ɗauke to tsayawa yake to shi kuma system ɗin ɗan adam in ya tsaya baya aiki to jini ba zai zagaya ba jinin nan shi ke supplying rayuwa da ɓangarorin da kowanne cell a jikin ɗan adam wanda shi tishu-tishu da aka yi da aka halarci mutum a ƙarƙashin wannan da shi yake samun ransa yake samun rai yake amfani to idan rayuwa ta tsaya shi kenan komai sai ya tsaya aiki in komai ya tsaya aiki shi kenan sai jiki ya fara saki yana saki sai rubewa sai lalacewa sai kuma a samu tsutsotsi sai su tsutsotsin nan iri-iri wasu abin da suke tafi da shi akwai jams na kwayoyin cuta da suke tare da su yadda in suka shiga bakin ɗan adam to akalla abin da zai haɗu da shi shine ta gudawa wani wata ɗaya yana yi wani ƙasa da haka ko kuma wani ma ya rasa rayuwarsa sakamakon cin wannan to da Allah ta'ala ya ce mu shekar a ci tausayi ya mana ko ba tausayi ba tausayi haka ba ba magana sai ta sai sa duk wanda ba musulmi ba ya zama yana lukunkumar waɗannan abubuwa sai kai mamakin irin yadda da hankalinsa da ɗabi'arsa duk sai sun canza sai ya zama wani irin mutum da ba. Hmm, sai sa ka kiyaye kar ka ci abin da Allah ta'ala ya haramta wannan dai zancensa yana da yawa yace wa qad yubayyinu lil ibadi dhalika wa qad la yubayyin fa akhbara annahu yanzu ku duba ku gani yadda eh, na taɓa faɗin wannan shi ma a misali magana ce dai ta abin da zai kara kusanto mana da wannan ma'ana irin abubuwan da Allah ya sa a bakin dabbobi namun daji masu cin sauran dabbobi da kuma waɗanda su ba halal ba haram a kansu nama ko dabba za ta mutu ta wata ɗaya da mutuwa warinta sai a ji daga mil biyar amma su waɗancan wannan warin shi zai jawo su tana wannan warin tana wannan hamamin tana wannan duk abin da za ka iya kira ga tsutsotsi suna yawo amma haka za su zo suna murna suna sa bakinsu a ciki kuma su sai su kwana kalau su goge bakin nan saboda Allah ta'ala da ya sanya waɗannan halittun wannan shine abincinsu su kuma sai ya sanya musu abin da zai maganin zai combating germs ɗin nan da in ka ci za su cuce ka sai Allah sanya musu ba zai cuce su wanda da ɗan adam ne da nasa abin din ɗin eh, system ɗin immunity against waɗannan abubuwan bai kai na waɗancan dabbobin ƙarfi ba wuni guda sai mutuwa haka ne kuma haka da haka tun da Allah ne mai waccan halitta, Allah ne mai kai da ya halicce ka shi ya ce ka bar kaza to kai haƙuri ka bar shi yawwa ba ilimin ku ɗaya da Allah ba Allah ta'ala ya fi ka sanin abin da zai amfane ka kuma ya fi ka tausayin kanka ai tun daga nan ma an ƙara zance yawwa Allah ya fi ka tausayin kanka to na me wani iya yi za ka yi Allah ta'ala ya kyauta mana sai ce fa akhbar annahu ko hurrima sai Allah ya ba da labari cewa an haramta wannan abu don haka an nisanci wannan abu yawa harra annahu harrama to na fa akhbara annahu harrama ko hurrima maitatu an haramta ita ko shi mushi to gashi ce wal muradu bil maitati abinda ake nufi da maita mushe ma faqadat hayatahu bi ghairi zakatin shar'iyyati yawa duk dabbar da ta rasa rayuwarta ma'ana ta mutu ba tare da yanka na shari'a ba fa innaha tahrumu to ta haramta li darariha saboda cutarwar da za ta yi wa huwa menene babbar cutarwar ihtiqanu dami fi jawfiha wato tattaruwar jini a cikinta shi jini aikinsa ya yawo a jiki ya supplying abin da zai yi in an mutu in bai fito ba to cuta za a yi nama zai ƙara rufewa ya ƙara lalacewa Wace ƙanu dami fi jaufiha jini yana tattaruwa ya tsaya shine ihtiqani yawa ya tattaruwa ya boyu a jiki ya tsaya a jiki sannan fi jawfiha wa lahmiha al-mudir bi akiliha da kuma namanta wanda zai cutar da wanda duk ya ci duk wanda ya ci to zai cutu wa kasiran ma ta mutu bi illatin takunu sababan li halakiha sau da yawa zaka ga dalilin da yasa wannan dabba ta mutu har ta zama mushe wata illa ce wata rashin lafiya ce wani abun kila ita ma ta ci na wani poison ko in ta ci ta mutu to wanda ya ci namanta ita ma kaga zai iya jawowa shi yasa lokacin da ake aikin lafiya sosai ba ina nufin yanzu ba a yi kwatakwata eh, mun san lokacin da muna ƙanana a wurin yanka ka je ka gani za ka ga masu dubawa da kulawa da duba dabbobin su kansu sai an bi su an gani ba a barin irin wannan abin da ake yanzu haka kawai ka ga mutum ya shigo daga ƙauye da nama an goyo shi ga wata leda kazama hmm? shi kansa yadda yake ɗauko abun abun da ta kai a ce a zo a bawa mutanen gari su ci to irin wannan abubuwan suna da hatsari ba a san abin da wata dabba ta ci ba wata mutuwa ta yi mushe ce a zamanin nan na rashin tsoron Allah mutum nawa ne yake yanko ungulu ya sa a gurin kaji saboda bambanci tsakanin ungulu da zabuwa menene kai ne da kafa kana cire su kai gasa a bakin abin nan duk da na san da bambanci malam kun bi mu sanin yadda abin yake amma alal kalla ana cutar mutane sakamakon wannan abun wani yana ga ba zai iya hasara ba duk inda zai kashe kuɗinsa ya samu sai ya yi don haka kawai sai ya gasa wa mutane abin da zai cuce su to wanda zai yi wannan me zai hana in ya ga mushen ma da bai daɗe da mutuwa ba ya ɗauko shi kuma ya kawo mutane sai yasa yana da muhimmanci tsoron Allah a cikin kowanne lamari Allah ya muke mu ya matsa mun in tsaya lokaci ya tsare gaba ɗaya to ina ga mu tsaya a nan sai mu dawo kan almaita din yau fa akhbara fa akhbara annahu harrama almaita insha Allah muka dawo kan wannan din sai a dora sai ku ta hakuri zancen baya tafiya haka saboda yawan to a yawan bayanin ne na fidda mu daga wani maksudin alhamdulillah ne Allah amfani da mu Allah ƙara mana ilimi da fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani Allah ya tsare mu daga dora junan mu akan kuskure sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin